وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون waɗanda suka kafirta suka ce ma waɗanda suka yi imani da Allah shi ku bi addininmu da abin da muke kai, mu za mu ɗauke muku zunubanku a madadinku, sai a ba mu sakamakonsu banda ku. Alhali babu wani abu na zunubansu da za su ɗauke masu, kuma lalle su ƙarya suke a cikin wannan zancen nasu, yayin da kore ɗaukar laifin wasunsu zai iya sa a fahimci cewa kafirai masu kira zuwa ga batan da suke kai ba za a ɗora musu wani laifi a kan laifinsu ba, sai Allah ya kawar da wannan fitina ya ce.